Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه يشاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه a sauraro barkanmu da sake saduwa da ku daga nan radio wacce Hausa da ke karkashin Hausa TV iran jamhuriyar musulunci ta Iran. ba Adam ne tare da ku a cikin wannan fitowar ita ce ta farko a wannan rana. ta fatan an tashi lafiya. To abubuwan da zamu gabatar muku da dala a cikin shirin namu sun kunshi shirin nan na duniyar a yau. Muroyin masu saurare rayuwar zamantakewa da kuma Afirka a yau.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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. To yanzu sai ga zama domin aji labarin duniya tare da Hassan Barka. To kafin labaran da farko ga muhimman kanunsu bayyana dokar hana fita ta sa'o'i 36 a birnin kyiv na ukraine a daidai lokacin da aka shiga kwana 21 na rikicin kasar da kuma rasha koriya ta arewa ta harba wani makami mai linzami wanda bisa ga dukkan alamu bai yi nasara ba a cewar koriya ta kudu rasha ta ba da tabbacin cewa takunkuman da aka gaba mata kan afkawa ukraine ba za su shafi alakarta da iran ba Tun zuga labaran dalla-dalla an ayyana dokar hana fita ta tsawon sa'o'i 36 a birnin kyiv na ukraine a dai lokacin da bayanai ke cewa ana kai hare-hare wa wasu unguwanni na birnin wannan dai na zuwa ne a yayin da aka shiga kwana na 21 na rikicin kasar da kuma rasha a wani lokaci yau ne ake sa ran bangarorin za su sake koma bakin tattaunawa a karo na biyar hukumar kula da kaurar jama'a ta majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa sama da mutum miliyan uku ne suka tsere rikicin na ukraine kawo yanzu haka zalika kimanin mutane dubu ashirin ne suka samu fita daga birnin mariupol a ranar talata ta hanyoyin da aka yi tanadi domin ayyukan jin kai gwamnatin moscow ta kakaba takunkumi kan shugaban amurka joe biden da sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken da sakataren tsaron kasar lloyd austin da wasu manyan jami'ai da dama tare da haramta musu shiga rasha a matsayin mayar da martani ma'aikatar harkokin wajen rashar ta sanar cewa wannan a matsayin martani ne ga takunkumin da amurka ta kakabawa kasar da manyan jami'anta saboda rikicin ukraine rasha ta kuma yi gargadin cewa nan ba da jimawa ba moscow za ta ba da sanarwar karin takunkumi kan wasu jami'an amurka da suka hada da jami'an soja 'yan majalisa 'yan kasuwa da kuma kafofin yada labarai amma rashar ta ce kofar ta a buɗe take don tuntuɓar juna amurka dai ta sanya wa rasha da manyan jami'an ta takunkumi ne game da yakin na ukraine inda ta haramta wa shugaban kasar vladimir putin da ministan harkokin wajen kasar sergio lavrov shiga amurka amurka da kawayenta na turai sun kuma kakaba wa rasha takunkuman karya tattalin arziki to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa voa wacce daga birnin tehran kasar rasha ta ce ta samu tabbaci daga amurka cewa takunkuman da aka kakaba mata game da ukraine ba su da wata alaƙa da hulɗarta da iran wannan wata alama ce ta kawo ƙarshen saɓanin da ke akwai game da yunkurin da ake na farfaɗo da yarjejeniyar nukiliyar iran ministan harkokin wajen rasha ne sergio lavrov ya bayyana hakan inda ya ce sun samu garanti a rubuce kuma an sanya su an sanya batun a daftarin neman ceto yarjejeniyar nukiliyar ta iran mr lavrov ya bayyana hakan ne yayin ziyarar da takwaransa na iran hussein amir abdullahiyan ya kai a birnin moscow ranar talata a ƙarshen makon da ya gabata ne aka dakatar da tattaunawar da ake a vienna da nufin ceto yarjejeniyar nukiliyar ta iran saboda bukatun da rashar ta gabatar ana gab da cimma yarjejeniyar ta ƙarshe rahoton daga yankin koriya na cewa koriya ta arewa ta harba wani makami mai linzami wanda bisa ga dukkan alamu bai yi nasara ba wata sanarwa da rundunar sojan koriya ta kudu ta fitar ta ce makwabciyarta ta harba wani makami da ba a tantance ba a wani yanki na sunan a safiyar yau da misalin karfe tara da rabi agogon wurin sai dai a cewar ta makamin ya tutura jim kaɗan bayan harba shi bayanai sun ce wannan gwajin da ya yi nasara shine irinsa na goma da pyongyang ta yi a cikin wannan shekara koriya ta arewa ta yi nasarar harba makamai masu linzami guda bakwai da kuma wasu guda biyu da ta ce tauraron dan adam ne na bincike koriya ta kudu da kuma amurka sun bayyana cewa gwajin da koriya ta arewar ta yi a makon da ya gabata na wani sabon makami ne mai linzami da ke kaiwa daga wannan nahiya zuwa waccan kuma masana harkar tsaro sun danganta makamin da shu'umi da ba a taɓa yin irinsa ba a can baya to jama'a karshen labaran duniyar kenan. an gaida Hassan Barka yanzu kuma ga shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Bismillahir Rahmanir Rahim, ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyar mu a yau. shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da kuma wannan yanki na yammacin asiya to a yau za mu yi dubi ne akan zartar da hukuncin kisa da saudiya ta yi akan mutane fiye da tamanin da kuma mataunin da aka mayar zuwa yanzu da fatan za ku kusance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. to kasar saudiya dai ta sanar da zartar da hukuncin kisa akan mutane 81 a ranar asabar din da ta gabata wanda ta ce masu laifuka ne na karkataccen tunani wannan adadin dai shine mafi girma na mutanen da aka zartar da hukuncin kisa a rana ɗaya a saudiya ɗin a baya adadi mafi girma da saudiyar ta kashe shine mutane 69 a rana ɗaya ma'aikatar harkokin cikin gidan saudiya ta yi bayani da cewa mutanen da aka ce masu ɗauke da ra'ayin alka'ida ne da'ish da kuma 'yan husi da kuma sauran ƙungiyoyi masu faɗa da tsarin saudiya kamar yadda sanarwar ta ambata bayanin ya kuma ci gaba da cewa waɗanda aka zartarwa da hukuncin kisan mutane ne masu bin sawun shaidan waɗanda kuma suka sayar da kawukan su ga maƙiya. to da uku daga cikin wannan adadin da aka kashe da dai 'yan asalin saudiyar ne a cikinsu da akwai arba'in da da suka fito daga yankin katif na gabacin ƙasar wato na mabiya masafar ahlulbaiti sai wasu mutane bakwai 'yan ƙasar yaman da wani ɗan ƙasar siriya guda ɗaya ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international ta sanar da cewa a shekara ta 2019 kadai saudiya din ta zartar da hukuncin kisa ne ga mutane 184 wanda shi ne adadi mafi girma na mutanen da saudiyar ta kashe a cikin shekara guda a cikin shekara ta 2020 kuwa an kashe mutanen da suka kai 27 bisa laifuka masu alaka da mugan kwayoyin to mayar da martani na farko akan wannan kisan da saudiyar ta dai ya fito ne daga kasar yaman da a kashe fursunonin yakin ta biyu shugaban ma'aikatar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasar yaman da ke sana'a ali aldulaimi ya bayyana cewa saudiya ta faki idanun duniya ne da ta shagalta da yakin da ake yi a ƙasar ukraine ta zartar da hukuncin kisan akan mutane da dama dulaimi ya ƙada cewa abin da ya faru wasa ne da rayukan al'ummar yaman don haka muna ɗora alhakin wannan laifin a kan saudiya da kuma amurka shi kuwa a Ashami. wanda minista ne a gwamnatin sana'a cewa yi laifin da saudiya ta tafka a kan mutanen yaman yana da girman gaske hakanan kan mutanen yankin katif har ila ashami ya ce babu yadda za a yi muhammad bin salman yarima mai jiran gado na saudiya tafka laifi mai wannan girma ba tare da yarda da amincewar iyayen gidansa amurkawa ba da hakan wani abu ne sananne ita kuwa cibiyar da take kula da fursunonin yaƙi a yaman cewa ta kashe fursunonin yaƙi na yaman guda biyu hakim al da hidar al-shuzani da saudiyar ta yi wani lamari ne wanda yake cin karo da dukkanin dokokin ƙasa da ƙasa kuma wani lamari ne mai hatsari minista na ƙasar yaman ya ce kisan fursunonin yakin wani abu ne da ba za a taɓa yin shiru a kansa ba to a can yankin katib da ke cikin saudiyar kuwa saudiyar ta jibge jami'an tsaro ne masu yawan gaske domin firgita mazauna wannan yankin da hana su wato motsi hana su kuka bayan dukan da aka yi musu na kashe 'ya'yansu 41 sai dai duk da haka wasu rahotanni suna nuni da cewa an samu yin gangami da zanga-zanga nan da can a cikin wannan yanki domin nuna jujayi da alhidi akan abin da ya faru da 'ya'yansu 41 wani abu mai muhimmanci da ya kamata ambata anan shine cewa a saudiya mafi yawancin waɗanda ake zartar da hukuncin kisa ta hanyar fakewa da wato sunan masu karkataccen tunani kisa ne na siyasa fi da batun laifuka da suka aikata mutanen yankin katib 41 da aka kashe cikinsu har da waɗanda aka kama suna ƙananan yara laifinsu shine yin jerin gwano da kuma taruka domin neman haƙƙinsu a cikin fagen siyasa kamar yadda ya faru a ƙasashe da dama a lokacin abin da ya faru na wato yunkurin al'ummar larabawa su ko mutane yawan fursunonin yaƙi ne da aka kama su a filin yaƙi kamar yadda su ma mutanen yamma ɗin suke rike da fursunonin yaƙi na saudiya wanda a bisa dokoki ba a kashe fursunan yaƙi. sai dai a yi musayarsa to wannan kisan da ya faru ne a daidai lokacin da ƙasashe masu takama da cigaba da wayewa a duniya suke daga muryoyinsu suna yin tir da abin da ke faruwa a ƙasar ukraine na yakin da rashi ta shelanta kan wannan ƙasa a kullum rahotanni suna fitowa daga waɗannan ƙasashen da gabatar da taruka domin yin bayanai akan abin da yake faruwa a Ukrainiya daki bayan daki amma har yanzu bayan gushewar kwanaki babu irin wannan matakin akan abin da ya faru da al'ummar da aka kashe a saudiya dama dai ba ɓoyen abu bane cewa saudiya da haramtacciyar ƙasar isra'ila tagwayen 'yan lela ne a wurin amurka da sauran ƙasashen turai saboda suna wato saudiyar tana a matsayin saniya ce da suke tatsa domin tafiyar da tattalin arzikinsu don haka babu wani laifi da ya shafi take haƙƙin bil'adama ko cin zarafinsa da wato mahukuntan saudiya za su aikata wanda za a tsawata musu ko kuma ɗaukar wani mataki a kansu. hata kisa irin na wato dabbanci da saudiyar ta yi wa jamal khashoggi matakin da waɗannan ƙasashen suka ɗauka bai wuce magana ta fatar baki da kwakwazo a kafafen watsa labaru ba amma aikace babu wani mataki na wato ƙauracewa saudiya ko kuma kakaba mata takunkumi ko na abu da ya kama da haka shi ma bayanin da ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya ta fitar na jeka nayika ne shugabar hukumar kare haƙƙin bil'adama wato michelle bashir ta yi allah wadai da kashe mutane 81 da saudiya ta yi a ranar asabar da ta gabata shine bayanin da ya fito shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama ta ci gaba da cewa rahotanni da muke da su sun tabbatar da cewa shari'ar da aka yi wa mutanen da aka yanke musu hukuncin kisa bata cika sharuɗan samar da adalci ba kamar yadda tsarin ƙasa da ƙasa ya tanada to illa iyaka bayanin da ya fito daga wannan ƙungiya kenan su ma ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama kawai sun taƙaita ne da ba da bayanin akan kan da alƙaluma cewa a kowace shekara ko kowane wata ga adadin mutanen da saudiya take kashewa amma aka zo fagen ɗaukar mataki to babu abin da zai fito daga ƙasashen turai da amurka to ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda lokacin shirin namu ƙwararre ne amma kafin mu karkare baki ɗaya muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaba idan mai duka ya kai mu. yanzu kuma sai shirin nan naku na masu saurare. muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu saurare Assalamu alaikum barkan kuro haka da kuma sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne wanda a cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta da kullum malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu radio bh muryar muryar iran ina muku fata alheri masha Allah ina da wani tsokaci akan manya-manyan kasashen duniya da suke yaki tsakaninsu to mu dai wannan yaki gaskiya Allah kare mana shi Allah shiga tsakaninmu da shi to shi irin wannan yaki mun aka yi kasashe kananan kananan kasashe wasu abubuwan da su da su a gurin su he an je wajen wajen ake sayarwa to kenan kwa kaga ana yaƙi komi ya tsaya cik to ni fata na anan wannan yaƙi ubangiji Allah ya yawa mashi ruwan sanyi a kawo ƙarshen shi muna muku fata alheri daga naku ne muji jirgi garin tuna a huta lafiya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen wasu na radio Iran ana muku fatan alhairi suna na Isa Musa wanda aka fi sani da suna Isa Rezo daga nan babban birnin Nijar Nyame hari da sojojin kada junji wa halin musulunci na Iran sun ka kai sojojin Isra'il da ke ƙasar Iraki mun musulmai mun farin ciki mun ji daɗi da wannan mai da martanin da sun kai game da sojojin Iran da aka kashe can ƙasar Syria Allah ya ƙara ya kiyaye ƙasar Iran Allah ya ƙara muku ƙarfin gwiwa kuma Salamu alaikum BOH Iran TV wato muryar jamhuriyar musulunci ta Iran da farko dai sunana Usaini Sitar kasuwar kwalliya da magaram na shigo shirin zan bayyana ra'ayina dangane da kiraye kiraye da na ji jama'a suna yi ga 'yan kasuwar mu na Nijar da su rage kuɗin kayayyakin masarufi saboda gabawa gabatowar wato ainihin watan azumi ko in ce watan Ramadan gaskiya wannan abu ne mai kyau amma abin da nake so mutane su sani 'yan kasuwar mu na Nijar fa ba fa abin yarda bane ne musamman ma na nan da magaram 'yan mu ba mu yarda da su ba ko ba gaskiya ba saboda muna da labarin inda suke zuwa suna siyo sai kayayyakin nan ba ƙarin kuɗi suka samu a can ba sannan a nan Nijar gwamnati ba ta yi musu ƙarin kuɗin fito ba har yanzu dai irin na da ne wato kuɗin duwa to dan me za su ƙara wa kayayyaki kuɗi musamman ma kayayyakin masarufi wanda talaka zai amfani da shi a cikin watan Ramadan irin su maka da sauransu kenan ni anan ina kira ga gwamnati ko ba gaskiya ba da ta dawo da irin wannan tsarin na da wato ainihin control de free wato binciken wato ainihin farashin kayayyaki ko ba gaskiya ba ta haka ne nake ga za a magance irin wannan abin salamu Assalamu alaikum gidan rediyo musulunci na kasar Iran mai albarka mai magana Mansur ali na rawan birnin ke memba na mu talaka a tarayyar Najeriya. Ina son ku bani dama in bayyana ra'ayina na abin da ke ci min tuwa kwarya na game da maganar hukumar kama mugun kwayoyi na najeriya sun kace za a shin dukiyar kyari da gidajen da ya mallaka da duk wani abu da ya mallaka to ai mu ba su ma kyari adalci ba sannan kuma ba su wa 'yan najeriya adalci ba saboda ba kyari ba ne kawai ke taimaka ma 'yan ta'adda ba an san waɗanda ke taimaka ma 'yan ta'adda ga sunan da yawa suna yawon su suna hulɗoɗinsu da mutane ba a yi musu komai ba sai shi wanga ɗan arewa shi kaɗai ne kawai idan yana tona ma 'yan ta'adda asiri yana hidda ta gaskiya ko shi shine za a zo a ƙulla mishi shiri mu ba mu yarda da wanga abu da ake mishi mu mun san da cewa fitar kulli kawai ake mishi kuma Allah zai isa mishi Allah ya saka mishi mu yan arewa ya kamata mu farga duk lokacin da mun ga samu dajajje mai kama yan ta'adda za a ƙulla mishi shiri na gode gidan rediyo musulunci na ƙasa irin mai albarka mai magana Mansur Ali Nasara an binnin Kebbi daga tarayyar Najeriya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen Hausa na BOH kuna tare da Ibrahim Haruna mai anguwa Bingila Buza jihar Tawa Kore Nijar ina magana kai tsaye da kasar kamaru hakikan tattaunawa da za a yi ko kuma ake yi tsakanin gwamnatin sojin kasar chadi da kungiyoyin 'yan tawaye da 'yan adawa hakan ya yi daidai allah ya sa haka su ta cimma ruwa allah ya sa hakan ya zamanto silar samun zaman lahiya a kasar domin masu iya magana ke cewa zaman lahiya ya yi zama 'yan sarki na gode sashin hausa na boh kuna ta da ibrahim haruna mai anguwa bingila buza jihar tawa ko jamhuriyar Nijar. Ina magana kai tsaye da kasar Kamaru. Assalamu alaikum sashi Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci na Iran. Sunana Usman Darbu da Maurar jihar da kenan garin Yamai a jamhuriyar Nijar. To ni yau kira ne zan yi ga shugabannin kasashen Larabawa masu yin rububi da haba-haba da kulla alaka da kasar Isra'ila. To da su duba su gani abin da ya faru. yanzu kusan kwana ashirin ma ba a cika ba da fara yakin da rasha ta yi da kasar ukraine ha isra'ila ta ce za ta ta ɗauki nauyin Eh, yahudawa sama da dubu to wannan nuna cewa ne bambanci ne zallada da da yake kasar oman eh, wai su yan uwan juna ne duka asalin su daga annabi ibrahim ne to dukkan yaƙe yaƙen da ke faruwa cikin ƙasashen nan me yasa bata ɗauki nauyin wasu talakawa da sauran al'umma irin yemen syria iraki dukkan yaƙunan da suka taɓa faruwa isra'ila bata taɓa nuna tausayawa ba sashen hausa na radio voh tehran kuna tare da mai magana alkasum daga nan agadez burin nijar a yau na shigo shirin ina son in ba da ra'ayi na saman wannan mataki wanda ƙasar algeria ta ɗauka ta cewa ba su ƙara yarda abinci ya fito a ƙasar su to wannan mataki ne wanda suka gani yana gyara ƙasar su kuma mu za mu sha hankali da hukumomi na niger abincin da yake fitowa daga algeria kaka ga motoci suna shigowa a ce wannan abinci daga algeria yake ka yi dibin wai kama eh, da sanin hukumomi na ƙasar algeria abu mutunci ne ke a'a tsaron dan shi ne ake sai an tara shi a nan cikin din sannan a yi da shi a nan aglik sannan a yi da shi a sauran jihohi ko kuma mu ce a agadas kenan ka gani duk in ba wannan ma'amala ta a yi ƙasar algeria ko kuma mu ce nan ma hukumomin na agadas su ma suna da hannu ya ce ake su yi magana su yi tuntuɓi eh, hukumomin algeria in akwai yadda za a daidaita harkar tsarin kayin abin saman takarda saboda duk abincin da ka ga shigo ba wai eh, yake yana fitowa bane daga ƙasar algeria a'a da guntu-guntu ne ake tara shi har ya samu taru sannan a yau da shi na kasar Nijar kenan kaga sai sun dai da tsakanin su inda suna son talakawa su amfani da cimakar da take fitowa daga kasar Algeria Viva Health mai magana ne Alkasim daga nan agadar su tashi lafiya. Abdurrahman sunana wanda aka yi sani da Abdul Kibiya. Na kira ku ne daga nan unguwar Kadamari ta birnin da magaran mu a jamhuriyar Nijar. To ina kira da magabatan ƙasa ta jamhuriyar Nijar da su 'yan kasuwa gaskiya ya kamata su hau teburin shawara su gaggauta tattaunawa mu dai a nan ƙasa ta jamhuriyar Nijar rabon da mu sayi abinci da ragi tun shekara goma sha ɗaya da suka wuce tsakanina da Allah a kullum abinci sama ne yake kullum ƙara kuɗi ne kenan a tuna da cewa fa akwai talakawa wanda ba su da aikin komi wanda he sun huta ne suke neman na 'yan kilo na shinkafa wanda za su zo su dafa su ci dan allah dan annabi da magabatan ƙasa ta jamhuriyar nijar da su 'yan kasuwa a yi kauga a hau teburin shawara a ceto ran musulmi dan daraja wanga watan na ramadan da yake zawa. to marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji su ni hassan barka da na shirin ke cewa da ku a kasance lafiya yanzu kuma ga shirin rayuwar zamantakewa tare da dr abdulkadir mubarak rayuwar zamantakewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a masu raro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakato barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu wanda muka fara gabatar muku da shi shiri da aka yi wa lakabi da rayuwar zamantakewa rayuwar zamantakewa kamar inda muka yi mukaddima a wancan shiri shiri ne wanda yake ƙoƙari ya fito mana da wasu abubuwa mana managarta dangare da rayuwarmu ta zamantakewa tsakaninmu da juna da kuma sauran ababen halitta da Allah ta'ala ya samar a doron ƙasa. Wannan shiri kamar yadda muka alkawari yau za mu shige shi ga dangadan kuma za mu fara shirin ne tare da yin tsokaci game da wata aya da ubangiji subhanahu wata'ala ya sauko da ita a cikin littafinsa mai tsarki a cikin alkur'ani wannan aya aya ce da ke cikin suratul hujurat aya ta goma sha uku ubangiji subhanahu ta'ala yana cewa bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله alimun khabir sadaqallahu aliyu azim to idan muka yi a wato kamar wani abu na tsinkaye da wani abu na tuntuntuni muka fahimci mai ma Allah ta'ala yake faɗa a cikin wannan aya da makaranta ba wai zai kasance la'alla mutum wannan ne karan farko da ya ji wannan aya ɗin ba duk da cewa wannan ba ainihin aji ne na koyar da darussa ba amma shirye-shiryen ta hanyar rediyo sau da dama sukan ilmantar da mutum idan ya ba da kunnuwa ya saurari abubuwan da ake gabatarwa to ba matsala idan na tarjama mana abin da muka ji ga waɗanda ba su san fassaran abin da aka faɗa ba kafin mu shiga maɗanyi sharhi da a takaice mu kuma ci gaba da shirin gadan-gadan ubangiji ta'ala a wannan aya da makarantu abin da yake cewa shine ya ayyuhan nas ya ku mutane inna khalaqnakum min zakarin wa untha lallai mu wato shi ubangiji yake cewa ya halicce ku ne daga namiji da mace sai Allah yake cewa waja'alnakum sha'uban wa qaba'ila ta'arafu muka kuma sanya ku waɗansu mutane waɗanda kuke kun fito a kan shu'ub shine al'ummomi daban-daban wa ƙaba'ila da kuma ƙabilu daban-daban wasu malamai suka ce ba daban-daban ba a da yawa wato muta'addida wa ƙaba'ila muta'addida ƙabilu da yawa sai Allah ya ce dalilin sanya ku ƙabilu daban-daban ko kuma da yawa da kuma al'ummomi da yawa shine lita'arafu lita'arafu wato don kusan junanku ku iya fayyace junayenku sai kuma Allah ta'ala yake cewa inna akramakum indallahi ku sani cewa haƙiƙa waɗanda suka kasance mafi girma mafi ɗaukaka mafiya girmamawa a wajen ubangiji subhanahu ta'ala su ne wa atikakum su ne waɗanda suka fi ku takawa wato duk wanda ya fi takawa a cikin ku shine ya fi soyuwa wajen Allah shine ya fi zama abin girmama wajen Allah ta'ala inna Allah alimun ku sani cewa ubangiji masani ne na komai da komai khabirun kuma mai ba da labarin duk abubuwan da kuke aikatawa ne to wannan a takaice kenan fassarar abubuwan ayan da muka karanta mun bude wannan aya ko kuma mun buɗe wannan shiri da karanta wannan aya ne domin muna bayani ne akan rayuwar zamantakewa rayuwar zamantakewa tsakanin al'umma kamar yadda allah ta'ala ya ishara a cikin wannan aya ya kamata mu gano tushen kowa tushen mu 'yan adam da muke rayuwa a doron ƙasa ubangiji a nan tushen mu yake mana ishara zuwa gare shi da farko ma bai ce wai ya kuma muminai ba ko ya ku musulmai ba ko kuma kowa ne abin da ya kira shi ne ayyuhan nas mutane mutanen nan kafiri ne mumini ne musulmi ne ba musulmi ba wane ne dai sunanka mutum to shi ne allah ya kira ya ku mutane mu muka halicce ku malamai suka ce zakarin wa unsa din nan mun halicce ku ne daga namiji da mace namijin nan shine annabi adamu alaihi salam mace nan ita ce hawa to wannan adamu da hawa din dukkan wani dan adam a duniya tushensa kenan nan ne asalinsa wato kenan mun ɓaɓɓugo ne allah ya samar da mu ne daga tushe guda ɗaya to sai allah subhanahu ta'ala yake ishara akan to idan ubangiji ya samar da mu akan wani tushe guda ɗaya mu ɗaya ne daga guri ɗaya duk gaba ɗaya mu muka taso to amma bisa hikimarsa Allah ta'ala sai yake cewa waja'alnakum shu'uban wa qaba'il sai kuma muka sanya ku kuka zamanta al'ummomi da yawa haka kuma ƙabilu da yawa yau za ka je ka samu mutane waɗannan ka gansu wasu irin jama'a ne wasu kalolinsu baƙaƙe ne kamar mutanen afirka mutanen asiya za ka gansu ga nan kalolinsu fari ba cancan ba wato yana kama da eh, ruwan za ka iya ɗauka kamar ɗorawa misali yalo yalo haka so in ka je kuma ƙasashen turai ka gan su farare fat haka dai ga sunan akwai mamura da red indians za ka gan su kuma jajaye jajaye to duk waɗannan ko kuma ka ga waɗannan fuskokin su kamar mutanen china idan su ƙanana da mutanen japan da, wayannan da waɗannan gurare haka amma an ka zo za ga waɗansu kuma idanunsu manya-manya kamar mutanen india ko kuma gashi nan kowa waɗannan wasu garuruwan ma ka je irin magola na za ga su ne ga sunan al'ummomi Allah ya ce ya sanya mutane sannan kabilu ko da a cikin guri din da al'ummomi kuma al'umma ɗaya a cikin al'umma ɗaya kuma sai ga kabilu kuma daban-daban kamar al'ummar hausa muna da kabilu daban-daban ko kuma al'ummar afirka kan mu ce al'ummar hausa eh, eh, wannan kabila ba za mu ce kabila anan mu ce kabilunmu na afirka al'ummomin mu afirka za ga muna da kabilu daban-daban kabilu ga su nan yarubawa ne wannan hausawa ne wannan fulani ne bare-bari ne ga su nan dai to irin waɗannan duk ubangiji da ya mana ishara zamantakewar da yake so mu kasance tare da juna allah ta'ala yake yi mana ishara ya yi wannan ne lita'arafu wannan ne mahallin shahid domin mu kasance mun san juna sannin juna ya na idan muka kasance mun sau juna ba wai kurin ka san wannan shikenan ka ce a ah, wancan ai ba fulatani ne kai wancan ai kanuri ne kai wancan ai bahaushe ne ba irin wannan sanin ubangiji subhanahu wata'ala korum yake mana ishara a game da shi ba sanin juna akwai sani wanda za ka kasance kasan wani ka ba shi wannan matsayin da yake a matsayinsa na farko dai tushen kuɗai dama tunda allah ya ishara a farko mu tushen annabi adamu da hawa sannan kuma abubuwa na biyu shine wannan sanya mu da aka yi al'ummai daban-daban da ƙabilu daban-daban ba yana nufin mu kasance masu gaba da juna ba lita arafu Allah ya ce wato domin mu kasance mun san juna mun zauna da juna lafiya ba kurin sanin juna a ci gaba da gaba da juna ba a'a mu san juna mu kuma zauna da juna lafiya a cikin al'amura sannan babu zancen ɗagawa a tsakaninmu dukkan wanda Allah ya halice shi wannan ba zai ce a ni na fi wani ba a ni ne kadan kabila kaza ni na fi kaza ni ne na fi kowa da kowa duk waɗanda suke tunƙaho da irin wannan to Allah ya riga ya gama magana khalaqnakum min zakarin wa unsa gaba daya an halice mu ne daga annabi Adamu da Hawwa sai Allah ya ce in kana so ka yi tunƙaho ka ce kai kafuwa ne ko kabila kaza ta fi kalsa to ku yi tunƙaho da abuda shine takawakur akramakum inda Allah atkakum in wanda ya fi takawa ne a kabilar da tafi kowa takawa to su ne za su yi wannan su kasance mafiya kusanci zuwa ga Allah domin Allah ta'ala su ne ya fi girmamawa kuma Allah masani ne akan al'amuran da duk kuke kai kar mutum ya ɗauka cewa duk abin da yake Allah bai sani ba Allah ya san duk halin da ɗan adam suke ciki halin da dukkan wani mutum yake ciki Allah ya sani haka kuma in ma ka ɓoye wani abu to ranar kiyama sai ya baka labarin abin da ka ɓoye dinnan alimun ne shi khabirun ba abin da zaka ce zaka yi ka ɓoye wa ubangiji to anan wannan aya kurin ta isa ta dora mu akan tafarki na cewa ashe zamantakewa da muke cewa a zo a yi rayuwa rayuwa ta zamantakewa me ma'anarta me nagartata to gashe a wannan aya cikin suratul hujurat aya ta goma sha uku ubangiji sama ta'ala ya dora mana tushen zamantakewa da junanmu mu fahimci juna tukun mu san junanmu sai mu zauna lafiya da juna babu ɗagawa ba girman kai ba ni na fi iyawa wani bai iya ba babu wani abu na nuna cewa waɗannan ba su ne ba mu ne domin abin da kurin za ka yi ka nuna fifiko a kan wani shine idan ka fi shi takawa shi ma ba a ce ka nuna ba Allah ya san waye ya fi takawa a cikin dukkan al'amura din shi yasa yace huwa alimun shi masani ne na waye ya fi takawa din ba wai kai za ka zo ka nuna kai ka fi takawa din ba kuma zai ba da labari na cewa wasu waye suka fi takawa din to wannan tushen na zamantakewa rayuwa ta zamantakewa da ya kamata mu ɗoro a kai shine Allah ya mana ishara a cikin wannan aya din kuma muna fata a cikin shirye-shiryenmu na gaba za mu dinga yi muna kawo waɗansu ɓangarori na wannan aya da Allah ta'ala ya kafa mana wani abu na hujjoji da zai kasance mutum bai zama mai ɗagawa mai girman kai ba a kasantuwarsa ta wannan rayuwa ta mutu zamantakewa da muke a cikin duniya to saboda lokaci ga shi ma an ce da mun kara za mu tsaya a nan sai shirinmu na gaba insha Allah wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin to sai shirin nan na afirka a yau afirka a yau Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowa ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da nahiyarmu ta Afirka. to a yau za mu yi dubi ne a kan ƙasar sudan da yadda al'ummar ƙasar suke ci gaba da fafutuka da jajircewa na neman yanci da kuma ɗora ƙasarsu akan tafarkin demokuraɗiyya wanda ya samo asali tun daga kifar da gwamnatin umar hassan albashir a shekara ta dubu biyu da goma sha tara da fatan za kusance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. ta tsawon shekaru hudu kenan a jere al'ummar sudan ba su huta ba a fafutukar da suke yi na yunkurin ɗora ƙasarsu a kan hanyar demokuraɗiyya da samawa kawukansu mutunci wannan fafutukar wacce ta faro tun daga lokacin gwamnatin umar hassan albashir wanda ya mulki daga shekara ta 1989 zuwa ta 2019 ya ci gaba har zuwa lokacin da aka kai ga kifar da shi tsadar rayuwa da hawa farashin kayan masrufi a cikin ƙasar ta sudan shine wanda ya kai tura bango ya ingiza mutane suka fito kan tituna domin su nemi sauyi sai dai abin da ya faru shine amfani da ƙarfi da gwamnatin ƙasar ta yi akan al'umma da niyyar murkushe wannan yunkuri. abin da ya biyo baya shine akasin da abin da gwamnatin ƙasar ta so domin hakan ya ƙara wa mutanen sudan ɗin kumaji da jin cewa babu mafita a gabansu idan ba neman kifar da gwamnatin ta umar hassan albashir ba a ƙarshe kuwa a ranar 11 ga watan afrilu na shekara ta 2019 sojojin ƙasar suka shiga cikin lamarin inda ka sanar da kifar da gwamnatin umar hassan albashir an kama shi da yi masa ɗaurin talala sannan kuma aka buɗe bincike a akan mulkinsa wanda a ƙarshe aka fara yi masa shari'a da a halin yanzu ma ana magana mika shi ne ga kotun ƙasa da ƙasa ta manyan laifuka abinda al'ummar sudan suka so gani bayan kifar da gwamnatin umar hassan albashir shine samun sauyi a fagen siyasar ƙasar da ɗora ta akan tafarki mafi dacewa da zai kara mutunci da alfarma na 'yan ƙasa maimakon a ce sojojin da suka ɗare kan karagan mulki bayan kifar da gwamnatin umar hassan albashir sun fahimci wannan saƙo sai ya zamana sun mai albashir ɗin ne da wasu sojojin sun fara da kafa majalisar da suka kira ta riƙon ƙwarya ta soja a ƙarƙashin ministan tsaro ahmad awar ibn auf sai dai ba a je ko'ina ba ya koma gefe wasu sojojin suka nuna kawukansu a matsayin sababbin shugabannin ƙasar ta sudan abdul fattah al-burhan wanda a baya ya taka rawa sosai a gwamnatin umar hassan al wanda an ba ana zarginsa da hannu wajen rikice-rikicen da aka yi yankin darfur shine wanda ya bayyana kansa a matsayin sabon shugaban kasar na soja al'ummar kasar sun ƙi amincewa da mulkin soja suka ci gaba da zama a kan tituna da kuma gudanar da zanga-zanga ta neman sojojin kasar su koma barkokinsu a ranar 30 ga watan yuni na shekara ta 2019 rundunar musamman ta sojan ƙasar ta sudan sun kai wa fararen hula masu fafatuka hari wanda ya kai ga kashe fiye da mutane ɗari da kuma jikkata wasu ɗaruruwa masu yawa an kuma kame wasu ɗaruruwan aka kai su gidajen kurkuku saboda girman abin da ya faru na zubar da jini a cikin wannan rana ta 30 ga watan yuni na shekara ta 2029 ya shiga kundin tarihi a matsayin cewa kisan kiya ne da sojojin sudan suka yi wa al'ummar kasar lamarin da ya fi muni shine yadda sojojin suka rika jefa gawakin mutane da suka kashe a cikin tekun maliya an kuma zargi wani rundunar ta soja da cin zarafin mata fiye da 70 ta hanyar yi musu fyaɗe. an kuma rufe hanyar sadarwa ta intanet a faɗin sudan a wannan ranar domin hana labarai yaduwa ko fita daga ƙasar sannan kuma aka takaita ayyukan kafafen watsa labaru na ƙasashen waje a dalilin haka ba a iya yin kiyasi na hakikanin girman ɓarnar da sojoji suka yi a wannan rana sai dai wannan lamarin bai kashe wa al'ummar ta sudan gwiwa ba sun ci gaba da zaman dirshan akan tituna da gudanar da zanga-zanga a cikin birane da kuma ƙauyuka kan manufofin da suka fito da su tun da fari na kare da kuma samar da tsafta a cikin mulki da kuma kare mutuncin ɗaiɗaikun mutanen wannan ƙasa wani yunkuri da sojojin ƙasar suka yi na yi wa salon mulkin nasu kwaskwarima shine na shigar da wasu fuskokin farahula a ciki daga cikinsu da akwai abdullah hamduk wanda aka baiwa matsayin firaminista shi dai hamduk gabanin wato shigarsa cikin gwamnatin ta soja ya kasance ɗaya daga cikin masu adawa da gwamnatin umar hassan albashir a lokacin da aka shiga shekara ta 2020 kuwa sojoji na ƙasar ta sudan sun tabbatar da cewa ba su da madogara ko wani goyon baya na mafi yawancin al'ummar ƙasar saboda haka sai suka koma waje domin nemo wa kansu madogara kamar yadda mafi yawancin 'yan kama karya suke yi a tashin farko sun kwankwasa kofa amurka wacce ta gindaya musu nata sharuɗan domin samun goyon bayanta daga cikinsu da akwai biyan kuɗin diya amurka wanda suka mutu sanadiyar harin da alka'ida ta kai a kasashen kenya da tanzania a shekara ta 1998 saboda osama bin laden yana zaune a sudan a lokacin wancan harin kuma shine wanda aka zarga da kai harin sai amurka ta shigar da sudan a cikin jerin kasashe masu goyon bayan ta'addanci yanzu da shugabannin sudan na soja suke son goyon baya sai suka yarda da sharaɗin amurka na cewa lallai sudan ta kasance mai goyon bayan ta'addanci a baya don haka yanzu suna so a wanke su inda suka biya biliyoyin daloli na kudin al'ummar sudan ga amurka wacce ta kowace fuska ba ta bukatuwa da su sannan kuma a lokaci ɗaya sake talauta al'ummar sudan ne to mataki na biyu ko sharaɗi na gaba wanda shugabannin sojojin ƙasar ta sudan suka yi aiki da shi domin ci gaba da zaman dirshin kan karagan mulki shine kaiwa haramtacciyar ƙasar isra'ila cafa inda suka yadda da cewa halattacciyar ƙasa ce sannan kuma suka kulle yarjejeniya da ita alhali idan za a iya tunawa a shekaru fiye da hamsin da suka wuce a sudan ne aka yi taron da ake kira wato taron mafi shahara da kasashen larabawa suka yi wanda nasir shugaban ƙasar masar ya jagoranta taron da ya kunshi cewa kasashen larabawa za su kulla alaƙa ko amincewa koyar da da haramtacciyar kasar isra'ila ba to sai dai duk da irin waɗannan matakan da masu mulki suke ɗauka domin su ci gaba da zama a kan karagar mulki mulkin su ya ci gaba da girgiza inda a ranar litinin 26 ga watan goma na shekara ta 2021 aka waye gari an shiga cikin wani yanayi na musamman a faɗin ƙasar dalili kuwa shine wasu sojoji waɗanda ake zargin cewa magoya bayan umar hassan albashin ne sun yi ƙoƙarin kifar da wannan gwamnatin ta soja don haka sojojin da ke mulki suka murƙushe su tare kuma daga kafa dokar ta ɓaci sai dai duk da haka al'ummar ƙasa sun ci gaba da wato zama a kan tituna da kuma nuna cewa dole ne sojoji su koma bariki. su rika bayar da taken yin kira ga soyoyi da su koma barkokinsu na soja maimakon su rike madafan iko zanga-zanga da gangamin da ake yi a cikin ƙasar ta sudan ba tsaya a cikin birnin khartoum kawai ba ya faɗaɗa zuwa birane da dama da suka haɗa da umudurman da wad almadani da sauran wasu birane to wannan jajircewa da fafutuka ta al'ummar sudan ya mayar da su zama wato wasu abin koyi ko kuma gwaraza ga dukkanin al'umman da suke son ganin cewa sun rayu cikin mutunci da kare martabarsu ta ɗaiɗaiku a matsayinsu na al'umma da kuma ƙasarsu baki ɗaya to masu haro za mu da sa'aya a nan saboda lokacin shirin namu ƙwararre ne muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaban da za a ji mu dauke da wani jigon mu kasance cikin koshin lafiya hassan barka ya dawo dauke da takaitattun labaru an ayyana dokar hana fita ta tsawon sa'o'i 36 a birnin kyiv na ukraine a dai lokacin da bayanai ke cewa ana kai hare-hare wa wasu unguwanni na birnin wannan dai na zuwa ne a yayin da aka shiga kwana na 21 na rikicin kasar da kuma rasha a wani lokaci yau ne ake sa ran bangarorin za su sake koma bakin tattaunawa a karo na biyar hukumar kula da kaurar jama'a ta majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa sama da mutum miliyan uku ne suka tsere rikicin na ukraine kawo yanzu haka zalika kimanin mutane dubu ashirin ne suka samu fita daga birnin mariupol a ranar talata ta hanyoyin da aka yi tanadi domin ayyukan jin kai gwamnatin moscow ta kakaba takunkumi kan shugaban amurka joe biden da sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken da sakataren tsaron kasar lloyd austin da wasu manyan jami'ai da dama tare da haramta musu shiga rasha a matsayin mayar da martani ma'aikatar harkokin wajen rashar ta sanar cewa wannan a matsayin martani ne ga takunkumin da amurka ta kakabawa kasar da manyan jami'anta saboda rikicin ukraine rasha ta kuma yi gargadin cewa nan ba da jimawa ba moscow za ta ba da sanarwar karin takunkumi kan wasu jami'an amurka da suka hada da jami'an soja 'yan majalisa 'yan kasuwa da kuma kafofin yaɗa labarai amma rashar ta ce kofar ta a buɗe take don tuntuɓar juna amurka dai ta sanya wa rasha da manyan jami'anta takunkumi ne game da yakin na ukraine inda ta haramta wa shugaban kasar vladimir putin da ministan harkokin wajen kasar sergio lavrov shiga amurka amurka da kawayenta na turai sun kuma kakaba wa rasha takunkuman karya tattalin arziki to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa voa wacce daga birnin tehran kasar rasha ta ce ta samu tabbaci daga amurka cewa takunkuman da aka kakaba mata game da ukraine ba su da wata alaka da hulɗarta da iran wannan wata alama ce ta kawo ƙarshen saɓanin da ke akwai game da yunkurin da ake na farfaɗo da rijiyar nukiliyar iran ministan harkokin wajen rasha ne sergio lavrov ya bayyana hakan inda ya ce sun samu garanti a rubuce kuma an sanya su an sanya batun a daftarin neman ceto jirgin nuklear ta iran mr lavrov ya bayyana hakan ne yayin ziyarar da takwaransa na iran hussein amir abdullahiyan ya kai a birnin moscow ranar talata a ƙarshen makon da ya gabata ne aka dakatar da tattaunawar da ake a vienna da nufin ceto yarjejeniyar nukiliyar ta iran saboda bukatun da rashar ta gabatar ana gab da cimma yarjejeniyar ta ƙarshe rahoton daga yankin koriya na cewa koriya ta arewa ta harba wani makami mai linzami wanda bisa ga dukkan alamu bai yi nasara ba wata sanarwa da rundunar sojan koriya ta kudu ta fitar ta ce makwabciyarta ta harba wani makami da ba a tantance ba a wani yanki na sunan a safiyar yau da misalin karfe tara da rabi agogon wurin sai dai a cewar ta makamin ya tutura jim kaɗan bayan harba shi ma sauraro da aka muka zo ƙarshen abin da za mu iya gabatar muku a wannan fitowa da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare muna ga yadda ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu.